arewa an samu tattaunawa wanda daga ƙarshe an samu rabuwan kai game da yadda za a kawo matsalar tsaro a cikin wa a cikin arewacin najeriya wasu gamnonin sun tafi duk da dai matsalan rashin fahimtar ya afki ne tsakanin kamar gwamna nasiru irfa'i da kuma gwamnan zamfara gwamna mutawalli game da insecurity wanda shi gwamna mutawalle yana karfafa cewa shi abin da ya fi ganin ya dace shine a yi sulhu da wa'annan 'yan bindiga a ji me suke bukata me suke so wanda ya kamata a yi don a dakile wannan ta'addancin da suke yi a yayin da shi kuma yan rafayi yana ganin cewa ba watan maganan sulhu da ya musu za su ɗauki makamisa ta kashe mutane da aka shi yana ganin ba abin da ya kamata a yi ta yi illa a ta buɗe musu wuta to ni abin da nake so in yi nasiha a kai kamar yadda muka saba muna samun information sosai a wajen wasu sojoji kwanan da ma Allah ya da akwai wani soja da zai kawo ziyara majalisar nan kuma yana nan zuwa in Allah ya da ya mu magana akwai matsaloli da ya kamata a duba yan rufa'i a wasu ɓangarorin maganganunsa suna da mahimmanci amma a ɓangarori mafi yawa ba solution ba ne kun ba solution ba ne saboda wannan matsala na ta'addanci ne ban ce na san harkar tsaro ba amma a bisa haska wanda allah ya mana na ƙur'ani da sunna ai duk wata matsala da laka je ka same ta ai ba yau ne farau ba akwai matsaloli da suka faru a baya da yawa yau ɗazun nan kafin fito karatu ina ganin tattaunawa da ake ɗaya daga cikin shugabanni 'yan bindiga nawa na ɓangaren neja da ta'ama gumi ya je yana maganganu da su wanda shi daga cikin 'yan bindiga yake cewa ya je yan rufaye a rediyo shugaban 'yan bindiga yana cewa ba za a yi sulhu da su ba sai dai a yi ta buɗe musu wuta to ni abin da nake gani cewa ƙarfin makamai wani lokaci fa baya gama da 'yan ta'adda sai an yi amfani da tunani da method kala-kala domin idan da akwai wani karfin makamai da zai gama da 'yan ta'adda da ya gama da 'yan boko haram ila yau mai na to kuma ni abinda na fahimta matsalan wa'in yankin 'yan kidnapping din yana da sauki sama da matsalar 'yan boko haram saboda kun ga su ba su yi amfani da addini ba suna amfani da maslahar su tawa ta rayuwa abin da zai biyo idan aka ce an rufe fuska ko hanya ko ƙofa ta a zauna a yi sulhu shi ne fa wa'innan dai makiyan da suke taimaka musu daga ɓangare daban-daban suna nan fa da ƙofa ƙofa ta buɗe musu na cigaba da taimaka musu domin rusa arewa amma kaga idan aka samu aka shawo kansu ta fuskan wa sulhu suka yadda suka amince aka yi musu nasiya aka ja hankalinsa Allah ya taimaka suka tuba to mugu shi ya san maboyan mugu su ɗin za su zamanto wani asset ne wani garkuwa ne wani hanya ne da za su yi amfani da duk wanda ya taso da irin wannan sun san kowaye kuma za su ba ma gwamnati hadin kai wajen maganin kowaye shi amma idan aka yi watsi da su kanci a kar a yi sulhu da su babu kofan sulhu a ci gaba da wuta kuna wuta suna kashe talakawa kafin a gama wutar nawa a kashe da kun fara far to su kuma wanda suke harka suke cin abinci karkashin ai ba sa so a yi sulhu daga ciki akwai jami'an tsaro cikin 'yan sanda cikin sojoji wanda suna nan suna taimaka ma harkar amma kaga idan aka yi sulhu an kashe hajjarsu amma idan ba yanzu ba aka ci gaba da ban wuta har yanzu dai ana nan ba dai sojoji za ku tura ba ba dai 'yan sanda za ku tura ba to a cikinsu akwai munafukai su ne wanda za su rika taimaka musu wutan na ruwa kuna ci gaba ana kashewa an kashe su waya mutu ya tashi nawa kuka kashe suna nan da yawa in kun kashe biyar akwai sauran guda dubu ko kun fahimta in kun kashe biyar akwai sauran guda dubu haka a yanayi na najeriya yadda ake ciki na cin amana cikin harkar tsaro ina gaba abin da ya fi kamata ina ga mai da hankali kamar sama da sulhu musamman 'yan bindigan nan musamman ni ina faɗin ra'ayina ni ba wai umarni nake faɗi ina faɗin ra'ayina ne a matsayina nawa da ɗan ƙasa a fahimta na mutanen nan suna sauraron rediyo ras sun ce sun ji irin fayi ya yi magana ras sun ji duk abin da ya faɗa wayan nan fulanin yan uwanmu ne yan ne da janta ya aka yi da su ba yan ta amma da gamnata ta fahimci matsala ce su in aka ce za a amfani da makamin matsala za a samu duk da su ma yan lele ne suna da uwa a gindin murhu me wannan yi me yar ya yi a kansu tun da yar aduwa ya zo ya san me ce matsalar su ba dai matsalar zaman banza ba ne ya kawo haka to an muku maganin matsalar ana ba su kuɗaɗe maku dai lokaci yar aduwa shiru ka ji su da buhari ya zo da aka so aka yi waye sai suka so su taso aka fara wannan wawa daga karshe ya kunji shiru kai ka san me aka musu na karkashin kasa suna nan gwamnati na biya musu bukata su ma wayannan ai mutane ne su ma a duwa mai bukatar su ai sababbi abin da yasa suka fara wannan ta'addancin kuma kun sani ɗahir bauchi ya faɗa ɗazu shik ɗahir bauchi na sauraron bayaninsa ni na ji daɗi da ɗahir bauchi duk da ƙarshe ya ɗanyi wasu maganganu marasu daɗi amma kan ni ba wani nake duba maslahar da ya fada nake duba ba ya yi magana ya ce an kwashe shanayenku an waye an waye amma duk da aka ku tuba ku aje makamanku an kwashe shanayenku an baku kara zube shi yasa kuka ɗauki makamai kuke so ku karar da mutane haka ne mutumin da bai san addini ba kuɗi ko ya sani ka zo ka raba shi da kuɗi mai kake so yi ba fulata ne da fa ka raba shi da shanansa gwara ka aika shi lahira kawai ka zo kurkun talauta su da aka zo aka talauta su abinda ɗayar bauchi ya faɗa bayan talauta su an kwashe zanen sai aka turo su kuma koya musu ta'addanci sai suke ta fanshewa akan wa kan talakawa ka duba nan ɗaliban da aka kwashe a nan jihar Neja ka duba makarantar da aka ja aka kwashe su kai yanzu mutumin da yake kwana a wannan makarantar nawa ya mallaka ka duba wajen. waje ne gashi nan alalace lalace ko makaranta ne na gwamnati wanda za a ja kwashe shi a wannan wajen wai dan talaka yana karatu a wajen nan ka dube su ka kalle su rafa'i muna ganin kokarin ka mun san namijin kokarin ka ne yasa kake ganin cewa kai gazawa ne a wajen ka yasuru amma ka duba Allah ka dubi wayannan talakawa da suke hannunsu za su yi kashe su haka ne na ganin da ku zo ana kwashen talakawa na ana zuwa ana jibge su ana ba da kuɗin bansa gwara ya da su a wuce wajen ai sulhu da su a ji me suke bukata shanunku na a kwace za mu bude muku ku bude musu garake na shanunku kuna da gwamnati tana duke za ta yi wannan ku bude musu kasuwanni su shagala da kasuwancinsu wanda suka saba yi a da iyaye da kakanni sannan duk wani dan ta'adda da ya taso ai su din kun san su ku yi amfani da su ku yi amfani da su ai mugu shi ya san maboyan mugu yau idan an samu yan bindigan nan in ka duba lokacin matsalan na ali da kawari jawa da suka balle su dubu shida suka ce za su yaƙi gwamnatinsa sai bai ci a ji a yaƙe su ba sai fara neman hanyar mai sulhu saboda an fahimci yakin za a yi me zai faru za a kashe za a yi buga an buga ne sai aka je aka yi sulhu da su aka je aka yi sulhu aka tura ibn abbas ya je da ayoyi da hadisai ya lallasa su kun san dubu nawa suka dawo wajen dubu hudu in bai kuskure ba cikin dubu shida dubu nawa suka dawo dubu hudu sun dawo yanzu saura nawa biyun sai aka murkushe su lokaci guda kai aka aka wuce wajen shikenan kai ba wani labari haka ake yi yau idan ana sulhu da yan ta'addan aka yi sulhu aka samu a ce gaba ɗaya in ta'addan nan ka ce sun kai dubu goma a zo a yi sulhu a samu dubu takwas a aje makamansu saura nawa to cikin kankanin lokaci gwamnati za ta yi maganin na mutanen da suka ce ba za su haji makamansu ba shikenan amma ka ce su dubu goma kun ce ma buga mu kafin ka buga buga talaka nawa aka kashe nawa aka kashe watakila haka za ka ta gama ga misalin boko haram nan shekara goma maƙiyanmu ne suke taimaka musu da aka ku kulle ƙofan maƙiyanmu ku yi sulhu da 'ya'yanku 'ya'yanku ne ku yi sulhu da mutanenku a yi sulhu da su za su amfane mu kashe su ba shi ne mafita ba ba zai karar da matsala a najeriya ba suna nan suna gefe suna ta mana dariya ana ta kashe mu allah ya taimaki gwamnonin arewa ya nuna musu abin da ya kamata to ka gani to ka gani idan su kai goma za ka samu guda cikin kaso uku za ka samu ɗaya na boko haram ne su ko ɓangaren ya ce za ka su ɗan boko haram ɓangaren ko yin amfani to ka gani ko kudi to ka kaji to kaga in an ɗauki matakin sulhu tun farko ya za su samu damar su haɗe da boko haram wannan magana dai mun yi abin da muka iya gwamnati dai mun faɗa muke in kun ɗauki mataki dai jihohi ne matsala ce ta state